who declared Tunubu winner in 2023 presidential election, found dead in their home on the same day. Two Nigerian judges involved in the ruling that declared President Asiwaju Bola Ahmed Tunubu As the winner of the 2023 presidential election have reported. Alan Najeriya biyu da suka ayyana Bola Ahmed Tinubu wanda ya lashe zaben shugaban kasa a 2023 sun mutu a gidajensu rana guda. Wani yanayi na ban mamaki a gidajensu mai shirya Mistura Bolaji Yusuf ɗaya daga cikin alkalai biyar da suka jagoranci shari'ar zaɓe. Dankinta sun tabbatar da mutuwarta da safiyar jiya. A cewar 'yan uwanta tana cikin koshin lafiya a daren da ya gabata kafin ta kwanta sai dai lokacin da aka tashi daga bacci washe gari an ji ta shiru har yanzu dai ba a san asalin mutuwarta ba a wani labarin daban kuma hatsarin justice bulu kuru moses ugo shi ma ya samu sakamakon mutuwa ta hanyar jin hatsaniya a ɗakinsa da misalin karfe biyu na dare rahotanni sun bayyana cewa 'yan uwansa sun basa kofarsa bayan sun ji hargitsi sun da suka gan su bar jini broke down his door after hearing the disturbance and discovering him bleeding and unresponsive Dama dai hadimin Bola Ahmed Tinubu a bangaren sadarwa Bayo Onaniga ya tabbatar da wani sako da ya wallafa a shafinsa inda ya bayyana cewa tsohon alkalin kotun kolin Najeriya ya yi bankwana da duniya yana da shekara 91 margayin mai suna Emmanuel Obioma ya rasu ne bayan ya fama da jinya mai tsayi. Bola Ahmed Tinubu ya tura sakon taziya ga iyalin margayin inda ya ce an tafka babban rashi jajirtacce. An haifi margayi Emmanuel Abioma a Amani da ke karamar hukumar Ihete Iboma da ke jihar Imo a shekarar 1933 shugaban Najeriya ya bayyana irin gudumawar da Ibioma ya bayar wurin inganta bangaren shari'a. Tinubu ya ce mutuwar Ibioma ta bar babban giɓi wanda zai ɗauki lokaci kafin a maye gurbinsa cikin sauki. Shugaba Tinubu ya tura sakon taziya ga iyalan margayin tsohon alkalin Kotun koli Emmanuel Obioma kan rasuwarsa Tinubu ya kuma jajantawa bangaren shari'a ga baki daya inda ya ce an yi rashin jajirtacce ya bayyana irin gudumawa da margayin ya bayar a bangaren shari'a wurin yin hukunci ba tare da wariya ko tsoro ba inji Bola Ahmed Tinubu. To ma sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.